Mai saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake haduwa ta cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFA tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da kuma hanyoyin kare kai daga kamuwa ga cutukan da ke barazana ga rayuwar al'umma. A wannan makon shirin ya yi nazari kan cutar daji da aka fi sani da kansa, cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana kama sama da mutum miliyan goma sha hudu a kowace shekara. Haka zalika ita ce ta biya a jerin munanan cutukan da ke saurin halaka jama'a. Haka kuma WHO ta ce kawo yanzu an gano nau'ikan cutar ta daji kimanin 200 sai dai galibi an fi kamuwa da nau'ika 100. Dr. Babayo Fela kwararren likita ne a fannin kula da masu fama da cutar ta daji a tarayyar najeriya ya kuma yi mana karin haske kan cutar da ma nau'ikan da aka fi samu a nahiyar afirka a ciwo ne wanda shike kusan in har ya shiga cikin mutum ba shi da magani dauki mataki tun da wuri ya zamana akan cewa ciwon bai shiga ba to an samu sauki ba amma har ciwon ya riga ya shiga to zai rauna na mutum yadda ba zai iya fita ya nemi abin da zai ci ba na sarrafa rayuwarsa da sauransu haka wannan yana nufin kenan tana shafar tattalin arzikin wanda ya kamu da ita kenan kwarai da gaske tana shafan tattalin arziki wanda ya kamo da ita yaya kamar tsadar gungunan sun karata to hakika magungunan da ake amfani da su magunguna masu tsada kuma su kansu shan su suna da hatsari ga shi kansa mai ciwo din in aka sha su suna haifar da wata matsala ita suna haifar da matsaloli don haka dole ne wanda ke shan wannan magani ana lura da yadda yanayin hantansa yadda yanayin kodansa yake aiki da su haka domin saboda matsalan da ita maganin kanta take da shaka haka ake kokari da wuri-wuri a bincika a gani in mutum aka halama tun kafin ma a kai da fara shan magani a gane ciwon domin a yi maganin ta gabaki da wasu daga cikin kansa din za a iya yin tiyata a fidda su gabaki daya ba tare da an samu wani matsala ba don an bar har ya shiga cikin ya zaga cikin jini kuma gabaki daya to an samu damuwa da sai an dora shi kan magani an fi samun kansa na nono da kuma kansa na bakin mahaifan mace a bangaren maza kuma an fi samun kansa wanda yake cewa an da ake cewa prostate cancer wanda yake kama cancer kenan wanda yake cikin mafitsarin dan adam namiji wato waɗanda dai sun a takaice dai wasu daga cikin kansa wanda muka saba ganin su a nan wuraren mu na afirka da najeriya wani kira za ka yi ma jama'a kan maganar kafa kafa ko kuma ya riga kafi. na farko dai a bangaren maza duk namiji wanda ya kai shekara arba'in zuwa sama yana da amfani ya zo asibiti a screening ɗinsa abun da ake kira screening shine a bincika akwai abun da likita zai duba a cikin jinin ka a gani ko kana da wani kansa musamman kamar kansa irin na iri wani ciwon jeji wanda ake cewa ciwon jeji na prostate to ana iya ganewa a cikin jinin mutum to kaga ashe in ka zo da wuri aka ɗauki jinin ka za iya ganewa so haka kuma kamar bangaren mata akwai ciwon jeji wanda ke kama bakin mahaifa mace akasari an lura akan cewa yawanci mata wanda suka fara saduwa da maza tun suna kanana wato kamar shekaru kamar shekara sha shida sha bakwai da sauransu haka suna iya kamuwa da cutan fiye da waɗanda ba sadu da miji ba har sai bayan kamar shekaru talatin da sauransu haka to da aka gane haka sai aka ce to me yake karuwa aka sai aka gane akan cewa kan akwai wasu kwayoyin halitta wanda ake cewa virus wanda suke kawo wannan ciwo din to don haka ana kokari a bawa mata shawara tun daga shekara sha takwas su je asibiti domin akwai wani abu da ake ke ɗauka a cikin a bakin mayafansu a gwada a gani in akwai halaman wannan ciwon zai kamu da su sai a ɗauki mataki tun ka taimake mu amin To sai dai ko me ke haddasa cutar ta daji? Dr. Babayo ya yi ƙarin haske. A dalilan da yake kawo wannan ciwon wanda ake kiran wannan virus kenan ake ce masa ana ce masa human papilloma virus yawwa akwai kuma abubuwa da muke amfani da su a yanayin mu na rayuwa kamar shan taba yana iya kawo ciwon daji wanda yake kama yake kama huhu sannan kuma akwai wasu abubuwa dai da dama irin abinci abinci da muke ci kamar irin wanda aka sarrafa su na gungumi da sauransu haka yawa to irin waɗannan duka suna iya kawo ciwon kansa ko ciwon daji a hausa ana iya gadata to wannan ciwo dai ba na gado bane yawanci kawai ana samun sa ne haka kawai kamar yadda na ga maka kan cewa akwai wasu abubuwa a cikin rayuwarmu wanda muke amfani da su wanda suke kama wannan ciwo amma ba a gadansa. Shi ma wani kwararre a fannin cutar ta daji kuma jagoran kungiyar da ke rajin yaki da kansa a Najeriya wato Nigeria Society of Cancer Murtala Aliyu ya ce akwai alamomi da ya kamata da zaran mutum ya gansu to ya garzaya asibiti. Akwai manyan alamomi kusan guda bakwai wanda duk wanda ya gansu so yana ya kamata ya kokari ma zai fuskanci asibiti. Misali mutum ya samu canji na yanayin bawalinsa ko zuwa fitsari ko bayan gari yadda ba kake yi da ba ya zama haka to an samu akwai damuwa ko kuma aka samu wani jini da yake fitowa ko daga kunne ko daga wani guri na jikin mutum da dama bai kamata ya fito daga wannan wajen ba to yana daga cikin wannan alamomin sannan a misali ciwo ko gyambo wanda ya dauki kamar sati biyu ko zuwa sati uku bai warke ba despite da fact ana bashi ana ba da magunguna to wannan yana daga ciki sannan idan aka samu canji na kumburi kamar al'amari na namiji a kasansa ko kuma a nono na mace to wannan akwai alama da cewa a nemi ganin likita ko kuma mutum ya zamto ya samu wani tari mutum ya samu wani tari ko kuma wani makamata makamacin wanda ya dauki lokaci bai samu warkewa to waɗannan su ne manyan alamomi da suke nuna cewa to wannan fi muke kira caution eh, daga nan mutum ya karsa sai fuskanci ga likita domin ya san me za a yi kamata a yi akan mai da sa. Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya nuna cewa waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar ta daji sun kunshi ƙananan yara da basu gaza shekaru biyu ba da tsaffin da suka haura shekaru 65 da kuma waɗanda cutuka suka yi tsanani a jikinsu sai kuma mashaya giya ko sigari. A cewar ta babayo wajibi ne a tashi tsaye wajen yaƙi da cutar la'akari da irin illar da take. Ya kamata shi dangane a tashi kamar yadda ake fama akan ciwon suga ciwon hawan jini ita ma kansa lalle ya kamata ta shi gadan-gadan a ɗauki mataki a kanta sosai-sosai Wani mai fama da ciwon dajin ya bayyana yadda ya fara fuskantar ta da ma matakan da ya ɗauka tun farkon fara fuskantar cutar. Ciwon nan da ya fara a jikina kamar tari ne kuma ya zo ya koma ina, ina fuka in ko na ɗauki abu kaɗan ko na yi tafiya sai ji na nishi ina fuka ina fuka sai na zauna kamar raina zai fita a lokacin nan yau shi wannan ya kan shekara bakwai yana jikina to baya da haka kuma ga wani kuma a gabana shi kuma kafin gari ya waye zan je in yi bauli in dawo in bauli sau hudu na biyar gari ya waye ai karshen ta ma sai da na nemi roba ina ina juya aka sanyi saboda na gaji da tashe tashe sanyi da roba in gari ya waye in je zubar a kan hanya shi ma na rasa a dalilin dalilinsa in ina tafiya kamar yanzu ko na yi alwala in na kamo ruwa in na yi alwala shikenan in na gama alwala kuma lokacin kafin yi alwala din zan kamo ruwa kafin gama alwala zuwa masallaci sai ga har yanzu yana zuba jikina na ce kai wannan abu wanda a kai ne asibiti je wani sun ce tsufa ne na ce a wannan ba shi san tsufa fa ne shekaran kana shekaru na ya kai 90 lokacin da bu muke ta kwana lokacin mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo To wannan kenan da hakan ya sa muka koma wajen Murtala Aliyu don jin irin matakan da suke ɗauka wajen wayar da kan jama'a dangane da cutar ta daji. To a kunyace abin da muke ta kokarin faɗakarwa al'umma shine cewa a cutar kansa nan cuta ne kamar yadda aka san cuta amma mutane har zuwa da mata mummunan fahimta. Abin da muke shine a kamar wani lokaci bare da abin da muka yi shine mun nemi kungiyoyin mata mun nemi kungiyar mata na National Council for Women Society muka tara su a guri ɗaya saboda su ne wakilan mata su ne suke tare da mata kuma mata shi ya fi shafa muka zanar da da su muka gaya musu gaskiya da kuma frequent ah, tambayoyin da aka fi yawan yi a kansa muka ba su amsa domin su je su ilimantar da mata sannan kuma mazaje muna creating program yadda za mu yi pamphlet mu rarraba mu domin da yawa mazajen su suke ga hana mata yin zuwa asibiti akan lokaci a ci gaba da magani na gargajiya ba mu ce kar a je a yi magani gargajiya ba amma mu biya encourage cewa inda aka samu yanzu misali idan ka dauki maganan ah, breast cancer abin da ake so tukuna mace ta duba na farko shine abin da muke za mu kawo musu breast examination nan shine a so mace tukuna ta zauna ta tube riganta ita kadai za ta ba ta bukatar ma wani ya mata za ta duba yanayin nonuwa din a ya yanayin suke wanne ɗaya fi ɗaya girma ɗaya bai kai ɗaya girma ba yaya yaya yaya kumburin su yaya outline din su yaya asymmetry nasu to sai na sai ta kama bakin ma shi nono din da matsa shi akwai discharge mm. wani abu na fita ko jini ko diya ko rabar sarsu ko kuma akwai abin da kira fiyo da wani abu ne kamar bayan bawon lemu kamar yadda ka san ka samu lemu in ka matsa shi zai fidda wani abu kamar gumi to wani lokaci zai tsatsa za ga cewa fatan ya canja kala to idan ka samu irin wani abun ba a bukatan a bata lokaci a yi ta saka magani ana ƙara sa infection ne akan wannan labarin to Allah ya kyauta da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da ran jikinmu mai sama Allah ya Hukumar lafiya ta duniya WHO dai ta yi kiyasin cewa sama da mutum miliyan takwas na mutuwa kowace shekara cikin mutum miliyan goma sha hudu da ke kamuwa da cutar a duniya kowace shekara. To a madadin Shehu Saulawa da ya tattara mana sauti sai Hassan Alhassan Sulaja sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan kasancewa da ku a lokacin 去那个吧。